Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako a kowane lungu da sako na duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu za mu fara ne da 'yan jaridu. 'Yan magana dai kan ce idan ka iya kyauta to ka fara da kanka. A ranar Laraba uku ga watan Mayun da ya gabata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya, inda masana da ma'aikata ke nazarin irin ci gaban da aka samu ko kuma aka san hakan. Ƙungiyar da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan jaridu ta duniya ta bayyana ƙasar Mexico a matsayin mafi haɗari ga 'yan jaridu ganin yadda aka kashe 'yan jaridu hamsin a cikin shekaru bakwai da suka gabata. Bincike ya nuna cewa gwamnatoci da ƙungiyoyin 'yan siyasa da kuma 'yan ta'adda ke kai hari ko dirar mikiya a kan 'yan jaridu don hana su faɗawa al'umma gaskiya. Ƙungiyar ta bayyana wasu ƙasashen nahiyar Afirka da aikin jarida ke fuskantar haɗari daga cikinsu waɗanda suka haɗa da ƙasar Masar, Tunisia, Tanzania, Kamaru, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma ƙasar Burundi. To domin jin muhimmancin wannan rana da kuma halin da 'yan jaridu suke ciki, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya ce idan hukumomi ba su kare 'yan jaridu ba, to ina za su samu kariya. Wato aikin jarida a wannan lokaci ya samu kanshi a cikin wani babban kalubale. Na farko dai kowane shekara ana kokarin ne a yi magana kan ainihin 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma yadda za a amfani da aikin jarida wajen kawo ci gaba wato tabbatar da 'yanci da kuma nema wa ainihin mutane dama na faɗin albarkacin bakinsu. Wato a wannan lokaci mun zo lokaci ne wanda yake saboda ci gaba na fasaha kowa na da ainihin hanyoyi mafi sauki na ainihin isar da sako da kuma samun shi to amma matsalolin da ake samu akwai gwamnatoci da kuma ainihin wasu kungiyoyi wanda kullum kokari suke su hana mutane a samun wannan dama din eh, ta hanyoyi da dama to a kowace shekara akan fito da waɗannan abubuwa don tabbatar da cewa an sama wa jama'a wato hanyoyi na ainihin yanci da kuma faɗin albarkacin baki da kuma tabbatar da adalci da zaman lafiya da kuma inganta ainihin rayuwar al'umma. To, dakta a koda yaushe in an zo irin wannan nazari akan koka musamman dangane da abin da ya shafi hare-hare da ake kaiwa su ma'aikatan da kuma wani lokaci ma ka ga ɗauri har ma da kisa wani lokaci. Ya kuke kallon wannan al'amari? Wato kasan yawanci su musamman waɗanda suke da ainihin abin da ake cewa kwasif apparatus a su wato suke iko da ainihin hukumomin tsaro da kuma ainihin eh, in ce kotu sukan bi ta kowane irin hanya wajen ainihin eh, hana mutane a faɗin albarkacin bakin su ko kuma samun ingantattun labaru musamman da suke fitowa daga ainihin yan jarida eh, ko kuma a ce an samu ƙungiyoyi na ta'adda wanda yake a kullum ƙoƙarin su shine eh, su yaɗa ainihin munanan manufofinsu a ta hanyar amfani da yan jarida duk lokacin da ɗan jarida yake ainihin faɗawa wannan tarko ɗin sai ga cewa ko dai an kashe shi ko kuma an hana shi yin aikinsa yadda ya kamata. To dokta ganin irin ci gaban da aka samu na zamani ana iya cewa aikin jarida ya samu wani gurbi da ya dace da shi a wannan zamanin? Wato yana da wahala mutum ya fito kai tsaye ce an samu wannan ci gaban da ake magana. Saboda in kai maganan cewa saboda ainihin fasahohi na zamani mutane suna da dama yanzu su faɗi abin da suke so sannan kuma su samu ainihin information yadda eh, lokacin da suka neme shi. sannan sai mu duba ainihin labaru nan da suke samu ingantattun labaru ne ba karya a ciki akwai tabbatar da adalci wajen faɗin wannan labarin wannan su ne abubuwa wanda yake suka taho a wannan zamani wanda yake masana ya kamata a zauna a duba su saboda in babu yancin faɗin albarkacin baki to ainihin kalubale ne kuma ga mulkin demokuraɗiyya da yanci da kuma ainihin tabbatar da ainihin adalci da kuma ci gaba To, so da yawa dakta akan zargi gwamnatoci da kai hari ko kuma ɗaure masu 'yan jaridun. idan hukumomi da hakki ya rataya a kansu su kare 'yan jaridu ba su kare su ba a wannan lokaci wa zai kare su su gudanar da aikinsu yadda ya dace wato babban abin da zai jawo ainihin tsince yanci ga 'yan jarida shine tabbatar da cewa an samu kungiyoyi na farar hula da kuma ainihin su kungiyoyi na yan jarida wanda su tabbatar da cewa duk wani ɗan jarida ba a bar shi ya samu matsala ko dai da gwamnati ko kuma da wata hukuma ba Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti kenan na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariyan tarayyar Najeriya. Yanzu kuma sai a ƙasar Burkina Faso, inda kotu a Burkina Faso ta sake daga ranar gudanar da shari'ar ministoci 24 na tsohuwar gwamnatin ƙarshe ta hambararren shugaban ƙasar Blaise Campore. Wannan dai ba shi bane karo na farko da kotun ke daga wannan shari'a domin ƙara gudanar da bincike a kanta. To domin sanin yadda masharhanta siyasa da zamantakewar al'ummar ƙasar ta Burkina Faso ke kallon wannan shari'a, Dr. Sani Yahaya Juna, masani zamantakewa da siyasa a jamhuriyar Nijar, ya mana tsokaci. Ga hasashen da muke yi ga halin yanzu ana ikwatanta cewa abu ne ake yi cikin kamar haushi saboda cewa wannan gwamnati ana tuhumata da abubuwan da sun kayi sun kawo tsauran ra'ayi bisa da mulkin da sun yi wanda har ya kawo wannan zanga-zanga wadda ta kau da mulkin shi eh, Blaise Compaoré. Har yau akwai haushi mutane suna so su ɗauki fansa don saboda in ba su goge su ba jijiyar suke habbatar da kwanan gobe za su taka rawa a gani bisa ga mafannin harkokin siyasa da ke wakana a halin yanzu kenan ya kamata a ce su da nasu ra'ayi a yi anket duka a kammala abubuwa waɗanda suka shaho duka al'amarin da ke wakana don haka idan babban jijin bai ƙare duka rahoto duka tone-tone abubuwan da hukumar da shi ba babu yadda za a yi a ce an shirya a yi shari'a. Yanzu haka dai tsohon shugaban kasar Blaise Compaore ya tashi daga tutar zama ɗan Burkina Faso ya zama ɗan ƙasar Cote d'Ivoire. Shin me dalilin da ya sa Cote d'Ivoire ta yi wannan al'amari? Ga hasashen da muke yi ga halin yanzu ana ikwatanta cewa abu ne ake yi cikin kamar haushi saboda cewa wannan gwamnati ana tuhumar da abubuwan da sun kayi sun kawo tsauran ra'ayi bisa da mulkin da sun kayi wanda har ya kawo wannan zanga-zanga wadda ta kawo da mulkin shi eh, Blaise Compaoré. Har yau akwai haushi mutane suna so su ɗauki fansa don saboda in ba su goge su ba jijin suke habbasar da kwanan gobe za su saka rawa a gani bisa ga mafannin harkokin siyasa da ke wakana a halin yanzu. Kenan ya kamata a ce su da nasu ra'ayi a yi anket duka kammala abubuwa waɗanda suka shaho duka al'amarin da ya wakana don haka idan babban gizon bai kare duka rahoto duka tone-tone abubuwan da ake son su da shi ba babu yadda za a yi a ce an shirya a yi shari'a. Akwai wani tasiri da hakan zai yi ga wannan shari'ar? Akwai babban tasiri saboda yanzu ya to cewa jayayya ta koma ba tsakanin ƙasa da mutum ba ta koma tsakanin kasar burkina faso da kasar cote kenan lalle za a jayayya don saboda ita kan kanta kasar Cote d'Ivoire za ta kusanta cewa da wannan dan kasarta ne halin yanzu kenan abubuwan za su canza ba irin kamar na canza ba da a ce dan kasar Burkina ne kuma za a maido a akan dan kasar Burkina don haka kenan sai akwai babban yarjejeniya da ya kamata a ce an yi tsakanin ikon Burkina da ikon kasar Cote d'Ivoire don saboda a sasanta a nan wurin wannan sasantawa da waya a ce kasar Cote d'Ivoire ta ɗauki ɗan ƙasarta da halin yanzu ta ba da dan a ce an mushi wata shari'a wadda za ta wulaƙanta shi kuma. Ana ganin kamar irin wannan bita da kulli dangane da laifuffukan da wasu tsofin gwamnati suka aikata ba zai haifar da ɗa mai ido ba wurin yunkurin da ake na haɗa kan ƙasar da kuma al'ummarta. Shin akwai wani tasiri da hakan zai yi wajen ƙara haifar da ɓaraka a ƙasar Burkina Faso? lalle ga halin yanzu idan mutane sun ka ce za su ka daddannawa bisa irin waɗanda al'amura za a iya samun baraka babba mai ƙarfi a lokacin da ga yakuka wanda ya kamata a ce mahara waɗanda 'yan tsatsauran ra'ayin ko musulunci ko kuma wasu abubuwa suna kawo ma 'yan ƙasa hari ya kamata a ce tsakankanin su 'yan siyasa kansu ya haɗu a mance da abin da ya wakana jiya idan an kalli safa aiki shi ba abun banza ba kaɗai ma ƙasar burkina ba ba mugunta ɗaya mata ba an san ƙoƙari wanda ya yi ma ƙasar burkina dole ne a ce a rumtse ido a zamna ƙanƙara ba don kun don saboda a zamna lahiya. To madalla, Dr. Sani Yahaya juna kenan daga jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma bari mu dan shakata. Matasa, matasa. mun sake dawowa. Yanzu haka dai wasu a Najeriya sun fara bayyana damuwa akan harin da ake kaiwa 'yan majalisu da suka ziyarci mazaɓunsu saboda zargin rashin taɓuka komai ko kuma rashin wakilci na gari. A baya-bayan nan dai an samu irin wannan hare-hare a jihohin Katsina, Bauchi da kuma Naija. inda 'yan majalisun da ƙyar suka sha daga hannun matasa da suka fito daga yankunansu. To akan haka ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Usman Muhammad na jami'ar jihar Kaduna ga kuma yadda firarsu ta kasance. Wannan mummunan hali ne da ya fito a kwanan nan, kuma saboda irin hali da 'yan ƙasa suka shiga na babu da yunwa da talauci. Amma wannan ba shi ne wuziri ba, ko kaɗan ba shi ne wuziri ba. Saboda a demokradiyya, yadda ka tura wakili, kana da daman kai amfani da katinka, ka cire shi. Mutanen nan da suke duka suna zagi suna ci masu fuska suna da daman da yan uwansu masoyansu da kuma yan uwansu na jini za su iya ɗaukan fansa to ka ga ba za a zauna lafiya ba idan aka ci gaba da haka dacewa ya yi duk mutanen da suke da ba su gamsu da ɗan majalisa ba duk daɗewar shi abuja ko da bai gansu ba sai ranar kamfen ya haƙuri sai su ɗauki katunansu na zaɓe su fitar da wannan mutumin shi kenan sun huce haushinsu amma abu dan majalisa wanda yake wakilci da duka da zagi da jifa wannan al'amari gaskiya bai yi daidai ba bai yi daidai ba ko ko ko kaɗan bai daidai ba duk halin da mutane suke ciki bai dace ba su nuna cewa ɗan adam ne zai fitar da su duka muna cikin wannan hali kuma da waɗanda ba mu so a wurin nan ba yanda muka iya sai mun jira lokacin zaɓe yi duk da kundin tsarin mulki ya ba da daman a yi masu kiranye wanda ba a taɓa yi ba saboda wani irin hali da ake ciki na suna da kuɗi za su ɗauki lauyoyi su frustrating din al'amarin amma duk da haka wajibi ne a yi haƙuri sai lokaci ya yi a cire su. akwai masu cewa ai laifin ma na jama'a ne wato kamar an bar jaki ne ana dukan taiki ya dace a ce tun farko sun tantance wanda ya dace wakilce su kafin su zaɓe shi. to bashir ka gaya min da kwarjinin president muhammadu buhari da ya fito da ganin cewa jagorancin da zai yi nagari da gaskiya ya ɗaga hannun kowa kuma kowa ya shiga wannan jam'iyya haka na aka zaɓe shi don an yi sak saboda haka a fanni ɗaya laifin jama'a ne eh amma kuma ba laifin jama'a ba ne don zaton da suka yi ba shi abin da suka samu ba ne amma duk da haka sai su koyi darasi a wannan karo saura zaɓe saura saura duka duka baɗi eh, yanzu ana shirin neman kamfen ne za a fita saboda haka sai mutane su jajirce su darje sai su cire masu kyau ga gurɓatattu yanzu an riga an koyi wani irin darasi ne wanda za a koma zaɓe a darje a fidda mai kyau a fidda bargurbi shi ne kawai in ba hakan aka yi ba amma abin ɗan majalisa ko wani wakili da duka da zagi da jifa su ma suna da masoya suna da yan uwa ba kowa ya su ba saboda haka a yi a hankali da irin wannan guguwa na rashin mutunci da take tasowa cikin mutane wanda zai hargitsa ƙasa gaba ɗaya a lalace kuma a zauna bawan bawan Idan wannan hali na rashin mutunci ya ɗore, me zai haifar wa demokradiyyar Najeriya? so jin za a bari ya ɗore, saboda jami'an tsaro dole su ɗauki matakai akan irin wannan al'amari da ke tashi. Dr. Usman Muhammad, malami a jami'ar jihar Kaduna tarayyar Najeriya kenan. Daga tarayyar ta Najeriya bari mu dira a jamhuriyar Nijar, inda a wani zaman taron da ya jagoranta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a fadarsa da ke birnin Yamai, da ya samu halartar mambobin gwamnati da masu ruwa da tsaki ta fannin da ya shafi samar da cimaka a ƙasar. Shugaban ƙasar Muhammadu Isuhu ya shata wata sabuwar turbar da za ta ba da damar gudanar da ayyukan tallafawa al'umma musamman mazauna yankunan karkara da cimaka a lokacin da ake fama da ƙarancinsa a ƙasar. To sai dai tun yau ba al'ummar kasar ta jamhuriyar Nijar ke kokawa dangane da yadda ake karkatar da wannan taimako zuwa kasuwannin bayan fage. Alhaji Saidu Abdullahi mai masara ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a jihar Tawa ya yi muna tsokaci. Wannan shine babban matsalar da muke fama da ita gare mu mu Afirka. Idan manya ko shugaban kasa daga can sama ya turo taimako ga talakawa to akwai waɗanda abun da ya kai gare su sai su zama a kan shi To idan shugaban kasa ɗauki mataki ya ɗau mataki ya tura wakilai waɗanda za su kula masu gaskiya domin ba duka asirin marasa gaskiya ba akwai masu gaskiya matukar an ɗauki wannan matakin to insha Allah wannan sakon da za a kai zuwa ga talaka in Allah ya gare su idan kuma ya gare su to za su ji daɗi kuma za su yi farin ciki amma idan ba ɗauka ƙwarin mataki ba to hakikanin gaskiya abin zai je gurin talakawa za a ba mutum ɗaya biyu a faɗa a rediyo an ba su a wuri kaza shi kenan kawai wannan magana ta sha ruwa sai ka ji kuma talakawa suna kuka to wanda suke kuka kuma ba su kai ga inda za a ɗauki mulki cewa su a basu ba dalili kenan sai ka kawai gwamnati na cewa ya taimaka mutane suna cewa kai mu ba mu sami komi ba faɗa ake yi sai ka zo suna cewa ana yi wasu kuma to dalili ba a ɗau matakin da za a sa ido har wannan taimakon ya kai ga talakawan ba shine matsalar da ake cikin ta Wani irin yanayi za a iya cewa jama'a suke ciki kafin kankamar damana mai zuwa a jamhuriyar Nijar musamman a yankin da kake? A gaskiya ana cikin matsala mu gaskiya talakawan mu mutanen al'umma mu suna cikin babban matsala kafin a ce maka an kai ga albarkacin noma yanzu albarkacin noma na rani da aka yi a ƙarfi waɗanda ba su da tallafi dan abin da sun kai duk sun cinye shi daga can daji kafin su zo gida kaga sun shiga wata kuma matsala ta rishin abin da za su ci zuwa kafin abincin damuna ya kawo saboda haka gaskiya akwai matsala ba karamar matsala musamman ƙauyukan nan inda ake noman rani da damuna to nan ne matsalar ta fi yawa domin suna da karancin abin ga hannun inda a ce suna samun taimako daga Allah da gwamnati misali to kaga wannan abin da dama to sai ya kasance gaskiya musamman bana gaskiya bana na bana yayi yawa akwai matsala ga mutane sosai fi akwai matsala ga mutane kana ganin wannan zai iya haifar da tardaki ga damina mai zuwa kenan Allah za ta haifar dalili saboda albarkacin noma na layi da aka yi mafi yawan mutane a cikin ɗari bai wuci goma sha biyar ba zuwa ashirin waɗanda suka ganin sun ɗan sami wani abu da za su rike kafin su kai ga abincin damuna duk sauran gaskiya sun ci abinsu daga daji ba su da shi saboda ni saboda karancin samun albarkacin noman damuna wancan na ya wuce noman ranin da ake yi a ƙasar za a iya cewa har yanzu bai kankama ba ta yadda zai iya toshe wata kafa ta buƙatar abincin da ake da ita. abin da na gaya ma kenan ko da an yi noman ranin akwai waɗanda sun samu tallafin amma waɗanda ba samu ba sun fi waɗanda suka samu yawa. To madalla wace hanya kake ganin za a iya bi domin ganin cewa taimakon ya isa ga mabukatan da ake bukata ba tare da an karkatar da shi ba? Hanyar da za a samu gwamnati zai ɗau mataki ya aje ƙauyuka musamman gunduma-gunduma wajen hakimai a tabbatar da kowane hakimi ga lissafin mutanen da suke cikin wannan aiki taimakon da aka tura zuwa ga ma'aikata na rani da damuna an tabbatar da yana kaiwa gare su. To in aka ɗauki wannan mataki insha Allahu a cikin ɗari za a sami irin saba'in haka dai sun an sami nasara kaga kun haka haka nan su ma wannan saba'in da suka samu za su iya taimaka ma kashi talatin ɗin nan da ba su sami wani abu ba kafin gwamnati ta taimaka musu. jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki musamman bashir ibrahim idris ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.